بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد يوم سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو da saduwa a wannan yammaci mai albarka takwas ga watan ramadan shekara ta 1442 daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya daidai da 21 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiyar annabi isa alaihi salatu wasalam a ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma muna cikin wannan sura mai albarka suratun nisa a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 22 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ne a farkon aya amina farkon mun tsaya ƙarshen aya ta 12 na'am za mu tashi insha Allah ta'ala a farkon aya ta 13 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود tilka hududullah Allah ta'ala ya ce tilka hududullah lalle waɗannan su ne dokoki na Allah wa man Allah wa rasulah kuma duk wanda yayi wa Allah da manzansa biyayya yudkhilhu jannat Allah ta'ala zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a aljannatan khalidina fiha za su kasance masu dawwama a cikinta wa zalika al-fawzul azim kuma lalle wannan shine wato rabauta mai girma wa man ya'ti Allah kuma duk wanda ya saɓi Allah da manzansa wa ya ta'adda hududallah ya kuma ƙetare dokokin Allah yudkhilhu naran to Allah ta'ala zai shigar da shi wuta khalidan fiha yana mai dawwama a cikin wutar walahu azabun muhin kuma a ƙiyama. yana a cikin wutar yana da azaba muhin azaba ta wulakanci da kaskantarwa a cikin wannan aya mai girma Allah ta'ala yana bayani dangane da girman sha'anin hukunce-hukunce da suka gabata tun daga farkon wannan sura zuwa ƙarshen ayar da ta yi magana dangane da gado a cikin hukunce-hukuncen ubangiji ta'ala idan mun lura daga farkon wannan sura ya fara bayani na umarni da cewa mutane su ji tsoronsa sannan su sada zumunci a tsakankaninsu sannan sai aka yi magana da cewa lalle waɗanda suke rukon marayu su su wato kula da dukiyoyin marayu kuma su maida musu dukiyoyinsu a lokacin da ya kamata su maida musu sai Allah ta'ala ya biyo da maganar haƙƙi na mace idan za a aure ta na bayan mata da sadaki da kuma duk wani haƙi da ya rataya akan namiji tare da shar'antawa namiji ya auri mace ɗaya ya auri mata biyu ko uku uku ko hurhudu ko kuma ɗaya kuma ubangiji ta'ala ya ci gaba da maganar gado inda ya bayanin gadon 'ya'ya ya yi bayanin gadon iyaye ya kuma yi bayanin gadon mata da mijinta kuma ya yi bayanin gadon 'yan uwa duka wannan allah ta'ala sai ya ce cinka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah ta'ala da ya sanya kada ku ƙetara su hadisi ingantacce ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa inna Allah farada fara'ida wa hadda hududan fala ta'taduha inna Allah farada fara'ida lalle Allah ya farlanta farillai ya wajabta muku aikata wasu ayyuka fala tudayyi'uha kada ku tauye su kada ku yi wasa da su wa hadda hududan kuma Allah ta'ala ya sanya dokoki ya sanya iyaka a ayyuka wasu ayyuka yace ga yanda za a yi su kada a ketara fala ta'taduha kada ku ketara dokokin Allah da ya sanya muku to haka nan anan ubangiji ta'ala yake bayanin duk waɗannan hukunce hukunce da rabiyar gado da aka yi aka ce a bawa wani kaso kaza a ba wacce kazo kaza sawa'an cikin iyaye ko kuma cikin 'ya'ya ko kuma 'yan uwa duk bayanan nan da Allah ya yi Allah ya ce tilka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah lafazin tilka akan yi ishara ne da ita wato akan yi ishara ne da lafazin ga dukkan wani abu wanda yake nesa kamar yadda ibnu malik Allah ya masa rahama yake faɗi a alfiya ya ce bi za li mufradin muzakkarin ashir bi zai wa zai ita alal unsa tafir yace da lafazin bi zali mufradin muzakkarin ashir lafazin za da ke cikin haza ana ishara ne da shi ga abin da yake namiji kuma yana kusa li mufradin muzakkarin ga abin da yake ɗaya kuma namiji ashir da shi ake ishara ma'ana da lafazin za sai ce bi zi wa zih fita alal un qasir da lafazin zi da lafazin zih da lafazin ti da lafazinta alal unsa tafir wato ka takaita ishara da shi ga abin da yake na mace to amma lafazin tilka wanda daga lafazin ti tilka akan yi ishara ne da lafazin tilka ga abin da yake nesa domin lam da ke cikin tilka a ƙa'idar ilimin nahawun larabci wanda kuma nahawun yaren alkur'ani ne akan ce wa wannan lamun din lamul bu'd wato lamun ne da ke nuna maka cewa abinda ake isara gare shi abu ne wanda yake nesa ina fata an gane sai ka ce tilka ga abinda yake nesa ina fata an gane hadihi ga abinda take kusa tilka isara ga abin mace da ke nesa ko kuma duk wani abu wanda yake jam'i ke da ke nesa sannan hadihi da wani abu wanda yake ko da jam'i ne ko da mufradi ne wanda yake kusa na fatan an gane to da Allah ta'ala ya tashi bayani na ishara zuwa ga dokokin da ya sanya na bayanin hukunce-hukunce da suka gabata sai aka sanya lafazin tilka aka ce tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne to sai malaman balagar ƙur'ani suka ce menene hikimar ishara ga waɗannan dokoki da kuma wato hukunce-hukuncen gado da suka gabata menene hikimar yi musu ishara da tilka wato ishara da abin da yake nesa alhali kuma ayoyin suna nan kusa domin bayan an tike ayoyin gado ne sai aka shiga ayar da take maganar tilka hududullah to kaga kenan ayan ba su zama sun yi nesa da ambato ba domin bayan ambato su kai tsaye aka ambato ayar tilka hududullah to sai suka ce menene hikimar isara gare su da isharar abin da ke nesa suka ce ushira ilal hududi bi isharatin ba'idi dilalati ala ta'zimil hudud wato Allah ta'ala yayi ishara ga waɗannan dokoki da lafazin tilka wadda kuma lafazin tilka ana isara ne da shi ga abin da ke nesa saboda ya nuna maka girman sha'anin waɗannan dokoki ɗin da waɗannan hukunce-hukunce da Allah ya ambata maka su domin kada ka yi sakaci wurin bin wannan dokar kada ka ƙetare wannan dokar don haka sai Allah ta'ala ya ce tilka kamar yadda ya zo a wata ayar Allah ta'ala ya ce alif lamim zalika kitabu wanda lafazin zalika ana isara ne da shi ga abin da yake nesa to kuma alƙur'anin da aka sauƙawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani abu bane wanda yake nesa sai aka yi amfani da lafazin zalika domin a girmama sha'anin shi alkitab din haka ma Allah ta'ala ya faɗa a wata ayar tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wato an ambaci tarihin annabawa da manzanni bayan tike iskar annabawa da manzannin sai Allah ta'ala ya ce tilkar rusulu madadin ula'ika an rusulu faddalna ba'dahum ala sai aka ce tilkar ar-rusulu faddalna ba'dahum aka yi wa wato lafazin an rusulu isara da isharar da take ga abin da yake nesa shine tilka don a girmama sha'anin ar-rusulu ɗin wato a girmama maka sha'anin annabawa da manzanni da aka baka labarin su da haka irin wannan ne Allah ta'ala ya maimaita a nan na cewa tilka hududullah lalle fa waɗannan dokoki ne masu girma na Allah wa man yuti illaha wa rasulah lalle duk wanda yayi biyayya ga Allah wa rasuluhu da manzansa yudkhilhu naran Allah ta'ala yudkhilhu jannatin Allah ta'ala zai shigar da shi aljannatai fadin ubangiji ta'ala wa man yuti illaha wa rasulahu lalle duk wanda yayi biyayya wa Allah wa rasula da manzansa abin nufi duk waɗannan dokoki da Allah ta'ala ya ƙayyade a rabon gado da bayanai da ya yi na hukunce-hukuncen yadda za a kula da maraya da riƙe masa dukiyarsa da kuma maida masa dukiyarsa a lokacin da ya bukata ko kuma lokacin da ya cancanci a mayan masa da dukiyarsa Allah ta'ala ya ce wa man yuti illaha duk wanda ya yi wa Allah biyayya gurin zartar da waɗannan hukunce-hukuncen da aka faɗa duk wanda ya biyayya ga Allah gurin bin dokokin da Allah ta'ala ya tsara ya ce ga yadda za a bi gurin rabiyar gado ga yadda za a bi gurin wasiya ga yadda za a bi gurin riƙon maraya wa man yuti illah duk wanda ya yi wa Allah biyayya ya ba abinda Allah ta'ala ya ce wa rasulahu kuma ya ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yudkhilhu jannatin Allah ta'ala zai shigar da shi aljannatai a wata qira'a nudkhilhu jannatin za mu shigar da shi aljannatai fadan sa kuma ubangiji ta'ala a wancan qira'a ta nudkhilhu za mu shigar da shi in ka karanta da nudkhilhu qira'ar nudkhilhu za mu shigar da shi aljannatai to wannan nun din ana ce da shi nunul azama wato nunun ne wanda aka amfani da shi a cikin kalmar domin nuna girman sha'anin Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce nahnu naqussu alayka ahsan alqasas Allah yana magana ne shi karan kansa amma sai yace nahnu mu kamar yadda yace inna a'tainaka alkawthar lalle mu mun baka alkausar wato sai aka yi amfani da damiri na mutane da yawa wa abin da yake guda daya ma'ana damirul jama'a ustu'mila fi damiril mufradi yi amfani da shi a damirin abin da yake guda daya wa idza ustu'mila damirul wa idza ustu'mila damirul jama'ati fil mufradi dalla ala ta'zim sha'anihi idan aka yi wato amfani da damiri wanda yake nuni da jama'ar mutane awa abin da yake guda daya to ana girmama maka sha'anin wannan abin ne da haka Allah ta'ala ya ce nahnu alaika alayka ahsanal qasas mu mu muke baka wato labarai kissoshi waɗanda suke masu kyau na gaskiya wadda babu ƙarya cikinsu to Allah shi ɗaya yake bayarwa amma sai yace ce nahnu su saboda girmama sha'aninsa shi ubangiji ta'ala ya girmama kansa da kansa domin bayinsa su girmama shi a haka ne kuma ubangiji ta'ala ce inna a'tainaka al-kautsar lalle mun mun baka kyauta ta tafkin al ma'ana ana a'taitu kalkautsar amma sai Allah ta'ala ya ce inna a'taina kalkautsar duka wannan yana daga cikin wato bayani na azama ta Allah madaukakin sarki to in ka karanta da qira'ar yudkhilhu jannatin zai shigar da shi aljannatai to an kawo maka ne a siga ta isbar wato duk wanda yayi wa Allah da manzansa biyayya yudkhilhu jannatin to Allah din zai shigar da shi aljannatai ina fatan an gane a fadin ubangiji ta'ala yudkhilhu jannat zai shigar da shi aljannatai wannan ke nuna maka cewa ashe mutum ɗaya yakan samu aljannatai masu yawa ina fata an gane domin akan ce jannat ana nufin aljannatai sai ya zama wato yana da aljannatai gidaje a aljanna ba gida guda ɗaya ba gidaje waɗanda suke hawa kan hawa hawa kan hawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisin yace يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي حتى تكون منزلتك عند آخر آية تقرأها za a ce wa makarantun alkur'ani a nan duniya ranar alkiyama za ce da shi ikra wartaqi ka karanta kuma ka ci gaba da ƙara hawa sama hatta ta kuna manzilatuka inda akhiri ayatin har sai gidanka iya inda ka tike a karatun ayar iya inda benenka yake a sama har annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka ga mutum tsakaninka da shi kamar yadda a yau kake gani tsakaninmu da tauraro a can sararin samaniya ya shuɗe saboda yayi ta karantawa yayi ta karantawa darajarsa da gidansa a aljanna yayi ta tsaruwa to da haka jannat ashe na nufin mutum ɗaya sai ya samu aljannatai masu yawa da Allah ta'ala ya masa mato gidaje a cikin aljanna Ina fata an gane Allah ta'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu lalle duk wanda ya yi wa Allah da manzansa biyayya yudkhilhu jannatin wato Allah ta'ala zai shigar da shi aljannatai ta min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu suna gudana ƙarƙashin aljannatai ɗin. a faɗin ubangiji ta'ala man yuti Allah wa rasula wannan sharaɗi ne yudkhilhu jannat wannan shine ansar sharaɗin matuƙar mutum ya yi biyayya ga Allah da manzansa to menene sakamakon wannan janna jannat Allah ta'ala zai shigar da shi aljannati ashe kenan matukar mutum bai yi biyayya ga Allah da manzansa ba to babu shi babu samun aljannatai din ina fata an fahimta wannan shi ake cewa ilimin usulul fiqh mafhumul mukhalafa ma'ana idan Allah ta'ala ya faɗi wata magana to menene kishiyar wannan abun idan aka ce wani ta miƙe ka tsaya to me ake nufi ana nufin kar ka zauna ina fatan an gane ko in a kuma aka ce wani zauna to ana nufin kada ka tsaya a miƙe ina fatan an gane to anan da Allah ta'ala ya ce wa man yuqi Allah wa rasulahu yudkhilhu jannat duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa yudkhilhu jannat zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anhar a wasu ayoyi tajri tahtaha al-anhar malamai sun yi magana dangane da faɗin ubangiji ta jirimin tahti hal anhar ƙoramu suna gudana min tahtiha a ta ƙarƙashinta sai suka ce lafazin taht a nan na nufin haul domin kowanne daga ciki zarf ne na fata an gane kowanne daga ciki zarf ne zarfu makan shi kuma zarfu a zuruful makan ta tanawa ba'daha ba'dan wato da abin da yake zarfu makan ne to wasu daga cikin zarfu makan suna maye gurbin yan uwansu ta fuskar ma'ana ba ta fuskar lafazi ba kamar irin wannan ya zo a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa kana wara wara abinda ake nufi lafazin wara na nufin baya saboda baya zarfu makan ne ina fata an gane wato yana nuni da wani guri an gane ko to sai aka yi amfani da lafazin wara ana nufin amam wa kana wara'ahum ay wa kana amamahum malikun ya'khudhu kull safinatin rasba can gaba gare su akwai wani sarki azzalimin sarki yana kwatan duk wata wa duk wani kwale da ya gani mai kyau yana kwata can gaba gare su amma sai aka ce wara'ahum ma'ana sai aka yi amfani da lafazin wara ana nufin amam saboda wara zarfu makan ne haka nan ma amam zarfu makan ne don haka sai aka sanya wannan a mazaunin wannan to sai suka ce abinda ake nufi da ainihin tajiri min tahti hal anhar lafazin ta karkashi zarfu makan ne yana nuni ne da wani guri to abinda ake nufi da tahti hal anhar ana nufin haula hal anhar wato a gefen gidan da jan koramu suna gudana domin koramu sai dai su gudana a gefen abu amma ba dai a karkashin sa ba ina fata an gane to ma'ana kenan a cikin aljannatan a gidaddajensu na aljannatai da aka ba su a gefen gidaddajen ƙoramu suna gudana wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a tahta hal anhar na nan a matsayinsa na tahta saboda ai aljanna ce da aka a ƙarƙashin aljannar abin da ke gudana anhar wato ƙoramu ne na fata an gane wadda hikima ta bayyana ta jirimin min hal anhar wato ƙoramu na gudana a waɗannan aljannatai ɗin saboda bayyana maka cewa a cikin aljanna ana girmama maka sha'anin dangi na ni'imomi da ke ciki na daga cikin dangi na ni'imomi da ke ciki akwai ƙoramu sai Allah ta'ala ya ce ta jiri min tahti hal anhar wato ƙoramu suna gudana a cikin aljannatan a sa ubangiji ta'ala ta jiri min tahti hal anhar an kira anhar ƙoramu jami'i. don ya nuna maka cewa ba ƙorama iri ɗaya ba ne a cikin aljanna ƙoramu ne waɗanda suke da yawa kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana haka a wata ayar ya ce masalul jannati lati wa'idal muttaqun wato misalin aljannar da aka yi alkawalinta a wa masu tsoron Allah an anharun min ma'in ghairi asini wato a cikin aljannatan akwai ƙoramu na ruwa wanda ruwan nan mai daɗin ɗanɗano ba su da wato ɗanɗano marar daɗi ko tsami ko zargi ko wani abu makamancin haka an harun min ma sai ce wa an harun min labanin lamya ta zayyar ba'amuku a cikin aljannatan kuma har yanzu akwai ƙoramu na madara lam ya tagayyar ba'amuku ɗanɗanon wannan madarar ba ta canza ba domin madarar duniya an ta daɗe sai ta yi tsami ina fata an gane ko to lam ya tagayyar ta'amuhu akwai ƙoramu wanda suke na madara lam ya tagayyar ta'amuhu ɗanɗanan madaran bai canza ba duk daɗewa da sauransu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin Allah ta'ala yake kuma a cikin aljannatan akwai ƙoramu na giya sunansu ne giya amma ba irin giya ta duniya ba wa anharun min labanin akwai wato wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin akwai ƙoramu na giya mai daɗi ga masu sha wa anharun min asalin musaffa akwai kuma ƙoramu na zuma zuma tacaccen zuma tacacciyar zuma akwai ƙoramu nasu to sai ya zama an ambaci ƙoramu guda nawa an ambaci anharun min ma'in ghairi asini? an kuma ambaci anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu an ambaci anharun min kamrin lazzatin lisharibin an kuma ambaci anharun min asalin musaffa kaga koramu ne da suke da yawa ina fata an gane da haka nan sai Allah ta'ala ya dunkula su bil ijmal yace tajri min tahtiha al anhar koramu suna gudana a karkashi khalidina fiha suna dawwamammu a ciki ma'ana yan aljanna din nan Allah ta'ala zai sa su cikin aljannatai da waɗannan ƙoramin ke gudana a ƙarƙashinsu kalibi na fiha suna masu dawama a cikin aljannatai ɗin a wannan aya idan mun lura daga farkon wa man yuti illaha wa rasulahu ku lura da kyau da siyaƙin ayar Allah ya ce wa man yuti illaha lafazin man wato lafazi ne da yake nuni akan lafazi ne wanda yake mufradi ma'ana man wanda yakan zo ya zo ne mufradi amma yakan dau ma'anar abin da yake guda daya kuma yakan dau ma'anar abin da yake am ya dullu alal umum لأن الأسماء الموصولة تفيد illa ma dallar dalilu alal على الإفراد واتو أسماء الموصولة irin سمن ma da sauransu. suna zuwa su ishara akan abin da yake am abu mai yawa har sai in wani dalili shi ya nuna cewa abu ɗaya ake nufi ba masu yawa ba to anan Allah ta'ala ya ce wa man yuti illaha lafazin man mufradi ne kuma sai ya zo da ma'anar abu guda ɗaya ma'ana mutum guda ɗaya domin za ka gane man ya zo a nan mufradi ne a fadin Allah ta'ala yuti illaha wa rasulahu sai aka kuma sake cewa yudkhilhu ina fatan an gane duk wanda yayi wa Allah da manzansa biyayya yudkhilhu jannatin Allah ta'ala zai shigar da shi aljannatai wannan bamiri na yudkhilhu zai shigar da shi bamirin na komawa ne zuwa ga me zuwa ga man ina fata an fahimta wanda yayi biyayya ga Allah da manzansa Allah zai shigar da shi aljannatai shi waye shi wanda yayi biyayya ga Allah da manzansa din ina fata an gane to sai bamirin yazo ضميري ني وند يكي يدل على المفرد وند يكي شي دايا يدخله دومن دا da yawa suke yudkhilhum ina fatan an gani. to dan me anan aka ce man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai kuma aka ce khalibina madadin a ce khalidan fiha sai aka ce duk wanda yayi wa Allah da manzansa biyayya Allah zai shigar da shi aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu khalidina za su dawwama a ciki ina fata an gane madadin zai dawwama a ciki sai aka ce za su dawwama to menene hikima na yudkhilhu ya zo mufradi amma gurin bayanin hal sai aka ce khalidina sai ya zo jam'i ma abota ilimin balaga suka ce hikimar da ke ciki shine ai dama lafazin man shi karan kansa lafazin mufradi ne amma yana ɗaukar ma'anar mufrad kuma yana daukar ma'anar jam'i yana daukar ma'anar jam'i ne idan da idan afadal umum idan yayi nuni akan duk wani wanda ya aikata aiki mai kyau ina fatan an gane yudkhilhu jannat an zo da damiri ne lil mufrad lura da cewa lafazin man shi mufradi ne ko da yana ɗauke da ma'anar jama'a ko kuma yana ɗauke da ma'anar umum ina fata an gane sai aka ce kuma khalidina fiha an zo da lafazin khalidina lura da ifadatu lafzi man lil umum sannan kuma ai shi dan aljanna in zai shiga aljanna akan bashi dama ya ceci mutum 70 ina fatan an gane to lura da shi da waɗanda zai ceta mutum 70 sai aka ce khalidina ina fata an fahimta sai ya zo a jam'i amma lura da shi kadai Allah ya wato shi kadai Allah ya sanya shi a aljanna sakamakon biyayya da ya yi wa Allah da manzansa to da Allah ya shigar da shi sai Allah ya ba shi damar kuma ya ceci mutum saba'in ya shiga tare da su lura da mutum saba'in da zai cece su ya shiga tare da su sai aka ce khalidi mafiya na fatan an gane to wannan uslubin ne li tanwi'il khitab wato wani salo ne na nau'anta magana wadda ba ka samun irin wannan nau'anta magana mai daɗi sai a cikin alkur'ani mai girma da kuma zauƙi na larabci Allah ta'ala ya ce wa zalikal fawdul azim lalle wannan shine rabo mai girma Allah ya shigar da kai aljanna aljannar da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kana ciki zaka dawwama har abada Allah ya ce wa zalikal fawdul azim lalle wannan shine rabo mai girma wa man ya'ti kuma wanda ya sabi Allah ya ƙi masa biyayya ya ƙi aiki da hukunce-hukuncen nan da Allah ta'ala ya ƙayyaje su ya gindaya su duk wanda ya ƙi aiki da su shine wa mai ya'asillah wanda ya sabi Allah wa rasulahu da manzansa wa ya ta'adda hududallah ya ƙetare dokoki da Allah ta'ala ya sanya yudkhilhu Allah ta'ala zai shigar da shi gidan wuta a wata ƙira'a nudkhilhu naran za mu shigar da shi wuta in ka karanta da ƙira'ar nudkhilhu naran to sai ka fassara shi da ma'anar Allah ta'ala ya ce kuma wanda ya saba Allah ya saɓi manzansa za mu shigar da shi gidan wuta ma'anar za mu shigar da shi Allah ɗin shi kaɗai zai yi amma sai aka sanya zamiri na mutane masu yawa saboda girmama maka sha'anin ubangiji ta'ala shi ake cewa nunul azama a wato ilmin nahawul larabcin alqur'ani wa man ya'ti allaha wa rasulahu wa yata'adda hududallah ya ketare dokan Allah ketare dokan Allah iri biyu ko dai Allah ya sanya doka kai ka ƙi ma'ana ya ce ai kaza sai ka ƙi ko kuma ya ce a bar kaza kai sai ka ƙi bari to ka ƙetare dokan Allah ina fata an gane ko kuma Allah ta'ala ya ce ayi kaza sai kai kuma ka ƙara fiye da abin da ya ce ai shi ma wannan ka ƙetare dokan Allah ko kuma ya ce ai daidai kaza sai ka ƙi daidai yadda ya ce ai ɗin sai ka yi ƙasa da haka misali da za ka gane a haka shine an ce a bawa ya'ya lizzakari mislu hazil ne a bayanin gado ko to sai wani ya ya yace za a yi raba daidai to ya ta'adda hududallah ya ƙetare dokan Allah ashe yanzu kenan wanda zai zo ya ce a yi almusawa a daidaita mace da namiji a gado to ya ƙetare dokan Allah ina fata an gane ko wanda zai zo ya ce a daidaita abin nan a daidaita uwa da uba ba tare da cewa Allah ne ya daidaita su a abin da za a ba su na kasan gado ba ko kasan da za a ba wa mace mata shi za a ba wa mijinta ko kasan da za a ba wa mijinta shi za a ba wa matar sai wani ya daidaita su to ya ƙetare dokan Allah da aka ƙetare dokan Allah ya ƙunshi ko dai ka yi abin da Allah ya ce ka ƙara a kai ko kuma ka yi ka tawaye ko kuma ka canza shi ko kuma ka ƙi gaba ɗaya ko kuma ya ce kada a yi kai ka aikata to wannan ƙetare doka ne na Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ya ce wa mai ya ta'adda hudud Allah duk wanda ya ƙetare dokan Allah ya dukkan narin zai shigar da shi wuta a yudkhilhu naran sai ya zama wato ikhbar labari ake bayarwa da cewa matukar mutum yayi haka to Allah zai shigar da shi wuta fadin Allah ta'ala wa man ya'ti wa rasula wanda ya ainihin saba wa Allah da manzansa saba wa Allah saba wa manzansa ne haka nan ma kuma saba wa manzon Allah saba wa Allah ne ina fatan an gane zaka gane haka ne a wata ayar da Allah ta'ala yace wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu Allah da manzansa su suka fi cancanta ayyurduhu sai aka ce a yardar da shi madadin a ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙo ayyurduhu ma Allah da manzansa su suka fi cancanta a yardar da su su biyun sai aka ce an yurduhu a yardar da shi domin a tabbatar maka da cewa yardar da Allah yardar da manzan Allah ne yardar da manzan Allah shi ma yardar da Allah ne in ka yadda da ɗaya baka yadda da ɗaya daga ciki ba to ba a karɓa ba to haka ma in ka saba Allah ka ce za ka yi biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallama to ka saba annabin ne shi ma in kuma ka kai biyayya wa Allah amma za ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ma ka saba Allah ne don haka biyayya wa Allah na kulle ne da yi wa annabinsa biyayya yi wa annabi biyayya na kulle ne da yi wa ubangijinsa biyayya ina fatan an gane da haka wa man ya'si Allah wa rasulah duk wanda ya saba wa Allah da manzansa ana nufin duk wanda ya saba wa kowanne daga cikinsu. na fata an gane sannan akwai haɗari ga mutumin da yake tunanin ba zai saba Allah ba amma dan ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai menene to Allah ta'ala ya yi bayanin narkon azaba ga masu irin haka فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة An yusibahum azabun alim Allah ta'ala ya ce waɗanda suke saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama suke saba wa lamarinsa da sunnarsa su ji tsoron abin da zai same su na fituna ko kuma azaba mai girma ma'ana kenan duk wanda ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafarkinsa ya bin maganarsa da hadisansa to lalle fituna azaba ta wuta za ta same shi ranar alkiyama ina fatan an gane wani mutum ya zo ya samu imamu malik Allah ya masa rahama yake cewa imamu malik ya yi masa tambaya ya ce ya imamu malik daga ina ne ya kamata in ɗau ihrami in ɗau har in wato in ɗaura harami na sai imamu malik ya ce da shi daga nan madina to daga zulfulaifa kuma yadda wani ya haɗa sha'iri ya ce ya lamlamun yamanun wa zulfulaifatu ya harimul madani mutanen yaman suna ɗaukan ihram daga inda ake cewa ya lamlam mutanen yaman wa zulkulaifa ya harimul madani a inda zulkulaifa take kuma a nan ne mutanen madina da wanda ya taho ta hanyar madina zai dau ihraman ka ko to sai ya tambaye imamu malik ya ce daga ina ne ya kamata in ɗauniya in yi ihrami sai imamu malik ya ce da shi daga zulkulaifa sai ya ce daga zulhulaifa to ni zan yi daga nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama tun da har sai na jan zulhulaifa zan dau ihram to ina laifin in ɗau ihrami na daga nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai imamu malik ya ce akhsha alaikal fitna ina jin maka tsoron fitinar da Allah zai same ka da ita ma'ana fitina shine azabar wuta da wulakancin da zai haɗu da shi a nan duniya ina jin maka tsoron haduwa da haka sai ya ce ma hiya illa wato ya ce ai menene a ciki tsakankani na da zulhu laifa daga nan masallacin annabi ai wata yar tafiya ce yar kaɗan to don na ɗau ihrami na daga nan sai ya karanto masa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ai annabi sallallahu alaihi wasallama zulhu laifa ya ɗau ihramin sa kai dan me ba za ka je ba dan me zaka ce daga nan masallacin sa zaka dau da aka sabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabawa ubangiji ne sabawa ubangiji sabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne da aka wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba Allah da manzansa wa ya ta'adda hududallah ya ketare dokoki da Allah ta'ala ya sanya yadkhilhu naran Allah ta'ala zai shigar da shi gidan wuta khalidan fiha yana mai dawwama a ciki to ka dubi wannan siyaki na wannan ayar kuma nan sai aka ce wa man ya'fi Allah wa rasulahu wa yata'adda hudud Allah yudkhilhu naran khalidan sai aka ce khalidan ba a ce khalidina kaman na farko wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina khalidina suna masu dawwama wato shi wanda aka shigar aljannan da waɗanda ya ce ta sannan kuma nan khalidan sai aka ce zai dawwama ciki ba a ce za su dawwama ciki ba domin shi mutum in za a kai shi wuta shi kadai ake kaiwa ina fatan an gane shi kuma dan aljanna in za a kai shi aljanna za a ce ya ceci mutum saba'in su shiga tare to kaga su sun zama suna da yawa to daga nan ne sai aka ce khalidina fiha shi kuma wannan tun da shi ɗaya za a kai sai aka ce khalidan fiha domin wala taziru waziratan wizra ukra Allah ta'ala ya ce walahu azabun muhin yana da azaba ta wulaƙanci a lahira ma'ana a cikin wuta za a yi masa azaba almuhin ta wulaƙanci. azaba wacce a ciki akwai kaskantarwa an mai da shi ba komai ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa والذين الفاحشة من نسائهم

ce wallati yatina fahishata min nisaikum wallati yatina fahishata? kuma waɗanda suke aikata zina min nisaikum daga cikin matayenku fastashhidu alaihinna arba'atan minkum to ku kafa shaidu guda hudu daga cikin ku waɗanda za su kafa shaida cewa lalle sun gansu suna aikata wannan aiki na zina fa in shahidu idan har mutum hudu da kuka kawo shaidu suka shaida cewa lalle sun aikata haka fa hunna fil buyuti to sai ku tsare matayen fil buyuti a gidaddaje hatta ya tawaffahunna al maut har mutuwa ta riske su babu fita aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sanya musu wani mafita wallazani ya'tiyaniha haka nan ma maza da suke aikata aikin zina din minkum daga cikin ku ku fa'aruhuma to ku cutar da su fa in in suka tuba wa aslaha suka gyara ma'ana suka gyara halayensu da ɗabi'unsu suka zama mutane na gari fa'aridu anhuma to ku da kai gare su inna Allah kana rahima lalle Allah ta'ala ya kasance tawab mai karban tuba ne rahiman kuma mai rahama ne ga bayinsa wannan aya tana ci gaba da bayanin wato haddi da ake yi wa mazinata da mata da kuma maza daga cikin musulmi idan muka dobe wannan aya da take magana dangane da yi wa mata haddi mazinata da kuma maza tana da alaƙa da ayoyin da suka gabata domin a cikin ayoyin da suka gabata an yi bayanin cewa a ba mace haƙƙinta na sadaki na fatan an gane ba ta haƙƙinta na sadaki wannan shi yake halatta ta ga namiji ina fata an gane karɓanta sadaki daga namiji da ƙulla aure tsakankaninta da shi wannan shi yake halatta mata miji ina fata an gane to ta ga kenan yanzu shari'a ta ƙullawa bayi wato mu'amala ta auratayya a tsakankaninsu wato mu'amala ta saduwa a shari'ance ta fuskar an ba da sadaki an ɗaura aure an halatta wa kowanne ɗan uwansa to sai Allah ta'ala ya tsora kuma yanzu da maganar waɗanda suka yi mu'amala ta saduwa a tsakankaninsu ba tare da aure ba ba tare da an ba da sadaki a shari'ance an ƙulla aure a tsakaninsu ba to su kuma yaya hukuncinsu me ya kamata a yi musu to don haka sai Allah ta'ala ya tsora wannan hukunci yake cewa wallati ya tinal fahishata wallati kuma da waɗanda wato mata waɗanda ya tinan fahishata suke aikata zina lafazin ya tina ana nufin yaf'alna saboda lafazin ta a harshen laraki yana zuwa da ma'anoni masu yawa ta yana nufi yana zuwa da ma'anar ja'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce amurin lahi fala sa’ajilu lamarin ubangiji tamkar ma ya riga ya zo ne ina fata an fahimta ويأتيه يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة Farda kowa zai zo gaban Allah رانا القيامة shi دايا ina fata an gane kamar yadda kowa shi kadai ya zo duniya ko haka kowa da daidai da daidai kowa zai koma zuwa ga Allah ta'ala haka za su zo gaban Allah ta'ala fardan to kaga anan lafazin ata da ma'anar ja'a kenan ya sannan lafazin ata a harshen larabci yana zuwa da ma'anar fa'ala ya aikata na fata an gane a irin lafazin ata mai ma'anar ya aikata shine yazo a wannan ayar wallati ya'tina alfahishata ay wallati yaf'alna alfahishata zaka gane haka ne domin larabawa sun kasance sukan yi amfani da lafazin ata din a matsayin fa'ala kamar yadda wani sha'iri da ake ce masa al'asha yake cewa liya'lama kullul wara annani ataitul muru'ata min babiha yace li ya'lamu kullum wara annani ataitul muru'ata saboda duk halittu su gane cewa su sani cewa annani cewa ni dinnan ataitul muru'ata na aikata aiki na mutunci min ha a inda ya dace sai yace ataitul muru'ata ai fa'altul muru'ata ina fatan an gane to anan Allah ta'ala ya ce wallati ya tinal fahishata lalle waɗanda suke aikata aiki na zina alfahisha ana nufin azina haka abdullahi bin abbas da qatada da sa'id bin jubair da jumhurin malaman tafsiri suka fassara ma'anar alfahisha domin ita alfahisha wato ita zina an fassara ta an ambace ta da lafazin alfahisha daga alfuhush shi kuma alfuhush shine duk abin da ya wuce misali ya wuce iyaka mutum yaji yana kyamatarsa na fatan an gane to zina a ɗabi'ar ɗan adam tun kan aikowa da annabi sallallahu alaihi wasallam a inda babu addini na ma babu shari'a ran ɗan adam na kyamatar aikata zina ran ɗan adam na kunyar aikata zina shi yasa ko a inda ba a addini za ka ga mutum yana kunyar aikata zina ina fatan an gane shi yasa ko zuwa yau a inda ba sa ma addini in aka kama mazinata sai ka ga an kashe ko kuma a yi ta musu bulala ko kuma a yi musu wata ukuba kai akwai inda ma idan aka kama mazinata tara mutanen garin ake a ce su yi gaban mutane ana gani su yi tsirara saboda a kunyata su a wani gurin ma sai a yi musu tsirara ana zagaye garin da su ana yi musu ihu ana dukansu da sauransu kamar yadda ake yi a jahiliya to zina wani abu ne wanda zuciya ta kyamace shi kuma abu ne wanda yake mummuna to tun da abu ne wanda yake mummuna ya ta'afahu nafs rai na kin abun rai na kyamar abun fatafahash wato abu ne wanda ya wuce matakin rai ya so shi na fatan an gane to sai Allah ta'ala ya kirayi zina din da alfahisha na fatan an gane da haka aka ce wani yana aikata alfasha ana nufin yana aikata aikin zina ya yatina alfahishata kuma matan da suke aikata aikin zina minkum daga cikin ku ma'ana ah, min nisa'ikum daga cikin matayanku ma'abota ilimi sun ce me ake nufi da nisa'ikum matayenku shin ana nufin matan aure ko kuma ana nufin matayenku muminai da masu aure da marasa aure to a yanda siyakin ayar ta zo wallati yatina alfahishata min nisa'ikum lafazin nisa ana nufin mata ko ina aka ce nisa mata ya hada da matan aure da waɗanda ba su yi aure ba ina fatan an gane suka ce abin da yasa ake nufi da mata da masu aure da marasa aure in ka koma faɗin Allah madaukakin sarki la yafkhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ya kunna khairan minhun sai aka ambaci ƙaun ana nufin maza zalla sai kuma nan aka ce wala nisa'un min nisa nan kuma ana nufin mata kadai to kuma a mata din ya hada da matan aure da waɗanda suke ba matan aure ba to sai suka ce idan ka kalli ayar a haka ana nufin kuma waɗanda suke aikata aikin zina cikin matayenku ana nufin matan aure da waɗanda suke budurwai ba matan aure ba waɗanda ba su yi aure ba waɗanda suke yin haka me ya kamata a yi musu Allah ta'ala ya ce fastashidu alaihinna arba'atan minkum wato ku ba da shaidu na mutum hudu a kansu mataye da suke aikata aikin zina to ku tsai da shaidu guda hudu a kansu domin a zartar musu da haddin Allah a kansu na fata an gane lafazin fastashidu ana nufin fa'ashidu na fata an gane fi'ili idan ya zama na mujarrad ne sai aka yi masa ziyada ya zama mazid min alhamzati wasin wata kama a ce istashhada istafhama istazafa yufidu at-talab yana nufin an nemi ay wani abu istazafa rabbahu ya nemi agajin ubangijinsa ko istat'ama ahlaha sun nemi mutanen garin su ciyar da su na fata an gane to in fili ya zo ya fara da hamza da sin da ta yana nufin neman aikata wani abu to akwai kuma lokacin da fi'ili zai zo da hamza da sin da ta din amma kuma baya nufin neman aikata wani abu kamar istashhadu anan fastashhidu ina fatan an gane haka ma irin misalin idan sai qaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa ma'ana ba idan ya nemi tashi daga baccinsa ko ya nemi farkawa ba da haka wannan a gane galibi a ƙa'ida ta harshen larabci idan fi'ili ya zo da istashhada ya fara da hamza da sin da ta yana nufin neman a yi wani abu na fata an gani sannan kuma yakan zo da sin da hamza da sin da ta ɗin ba wai yana nufin neman aikata wani abu bane kamar yadda ya zo a nan da aka fastashidu alaihinna ai fa ashhidu alaihinna ma'ana dai ku kawo shaidu da za ku ba da shaida cewa lalle an ganta tana aikata kaza ko kuma an gansu suna aikata kaza arba'atan minkum arba'atan ku kafa ku kawo shaidu hudu minkum daga cikin wato a dubiyan da wannan siyakin ayar take jama'a wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum ku kawo shaidu guda hudu sai aka ce arba'atan sai aka ce minkum daga cikinku ma'ana arba'ata shuhada minkum to amma ina lafazin shuhada din mahzuf an goge shi wa da bitanwin sai aka kawo wannan tanwini din a madadinsa domin lafazin tanwin wannan fatahataini ko kisrataini ko dummataini in zo a karshen kalma to ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ne imma ya zama iwadun anil ismi ma'ana a madadin wani suna an goge wata kalma guda ɗaya wacce take wannan kalmar suna ce sai aka goge ta sai aka sanya wannan tanwini din a madadinta na fatan an gani misali akan wannan kamar Allah fadin Allah ta'ala lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar sai ce wa kullun fi falakin yasbahun ai wa kullu shamsin wa qamarin fi falakin yasbahun to amma ina shamsin wa qamarin din ba a ambace shi ba sai aka goge sai aka kawo wani abin da yake madadin su da zai nuna maka cewa an goge su menene shi kuma shine wannan tanwini dake lafazin wa kullun din ina fata an gane shi ake cewa tanwinul iwad an al-ism wato tanwini ne wanda yake madadin wani suna da aka dauke sai aka zo da shi a madadin sa akwai kuma tanwinul iwad anil jumla ma'ana wata kalma ta zo sai ta samu tanwini fatahataini ko kisrataini ko dummatai in ta samu wannan a madadin an goge wata jumla dan gurungun aka goge ta sai aka zo da wannan tanwinin a madadinta kamar yadda Allah ta'ala yace kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa antum hina idhin izin ɗin nan kaga akwai kisra guda biyu kisratan a ƙarƙashin zal ɗin ko wa antum hina idin to wannan tanwini na kisratain da yazo ya zo ne a madadin wata jimla da aka goge ba ambace ta ba dan ka gane an goge wata jimla ba ambace ta ba wannan tanwinin ita tanwinin shi zai ganar da kai dan haka sai ma'anar ayar ta zamo kalla idza balagatil hulqum wa antum hina iz balagar ruhul hulqum tanzurun to amma ina balagar ruhul hulquma tanzurun din sai aka goge shi sai aka zo da abin da yake madadin sa sai aka ce wa antum hina idin kadai sai aka ce tanzurun ina fatan an gane to irin wannan iwad din yakan zo akwai al-tanwinul iwad anil harf tanwini wanda yake an goge wani harafi ne sai aka sanya tanwini a madadin sa kaman ka ce hadha qabil wannan alqali ne asalin sa qadi yawon ne a ƙarshe ko to sai aka goge yawon nan sai aka zo da tanwini aka ce qadim ina fata an gane ko faqdi ma anta qad ay faqdi ma anta qadim ay faqdi ma anta qadihi ko ina yawon din sai aka goge ina fata an gane sai tanwini yazo a madadin sa to irin wannan tanwini al-iwad an al-ism shi yazo anan fa ashhidu alaihinna arba'atan ina fatan an gane yani arba'ata shuhada minkum daga cikinku. sai ya zama na shaidu waɗanda za su shaida cewa lalle an tabbatar wacce ta aikata kaza ko wani ya aikata kaza to ya zama mutum hudu ne ina fatan an gane fa in shahidu idan suka shaida cewa lalle mu mun gani gani da ido mu hudu mutum daban-daban kowa ya gane wa idonsa cewa ga wacce tana aikata kaza fa in shahidu idan suka shaida to ku tsare su a فأمسكوهن في البيوت babu su babu kuta har sai mutuwa. Ma'ana a tsare su, a daure su, daure rai da rai. wannan aya ta sauka ne a farko-farkon musulunci Allah ya saukar da wannan hukunci in aka kama mace ta yi zina sawa'an matar aure ko kuma budurwa hukuncinta shine a samo shaidu guda hudu da suka shaida lalle sun gani tana aikatawa in aka tabbatar shaidu suka tabbatar cewa lalle sun ganta tana aikatawa hukuncin ta fa'amsi ko hunna fil buyuti to sai a tsare su a gida a nan fadin ubangiji ta'ala fa'amsi ko hunna fil buyuti ku tsare su a cikin gidaddaje ana nufin a gidan kurkuku na fata an gane ba gida da suke zama ba ba gidan mijinta ba ba kuma gidan iyayenta ko wani gidan dan uwanta ba gidan kurkuku da alƙali zai ce a kaita me zai ganar da kai cewa ba gidanta ake nufi ko gidan mijinta ko gidan wani dan uwanta ba Allah ta'ala ya faɗa a suratul talaq wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna min buyutihinna illa ay ya'tina illa ay ya'tina bi fahisha wala yakhrujna min buyutihinna kada su fita daga gidaddajensu wala yukhrijna illa bi wala kada kada su fita daga gidaddajen nasu illa an na bi fahisha sai in sun aikata aikin zina to yanzu su fita ina fata an gane mafhumul mukhalafa na ayan la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fudda su daga gidaddajen su wala yakhrujna kuma su ma kada su fita daga gidaddajen su din illa an ati na fahisha sai dai in sun aikata aikin alfasha to ma'ana kenan in sun aikata aikin alfasha a fudda su daga gidaddajensu ina fatan an gane to in dai za a fudda su daga gidaddajensu sakamakon sun aikata aikin alfasha to kuma a nan ayar an ce idan suka aikata aikin alfasha a tsare su a gidaddaje ma'ana sai ya zama ana nufin gidaddaje na kurkuku ina fatan an gane to a farko farkon musulunci in mace aka kama ta tana zina ko budurwa ko matar aure hukuncin da ake mata shine za a ɗaure ta a gidan kaso na tsawon rai da rai babu ita babu fita har sai ranar da mutuwa ta riske ta ina fatan an gane to wannan ke nuna maka cewa kenan ashe akwai hukuncin ɗaure mai laifi a shari'ar musulunci to amma a hukuncin ɗaure mai laifi a shari'ar musulunci baya nufin a azabtar da shi da duka a sashi a wani dan keji wani guri wanda baya iya motsi kamar yadda ake yi yanzu zaka je ka ga wani kurkukun guri ne wanda yake duhu sai mutum ya daga tafin hannunsa baya gani anan zai yi fitsari anan zai yi bayi anan zai yi komai anan zai ci abinci anan zai kwanta wani abu da zai baka mamaki idan ka je wato gidajen fursunoni musamman a nan arewacin Najeriya wallahi abin takaici ka je gidajen fursunoni da yawa za ka gani ban ɗaki da suke bayi a nan idan babu ruwa a gidan prison fitsarinsu suke tarawa domin su flushing ɗin bayi idan suka yi akwai azabtarwa da ta wuce wannan to shari'ar musulunci ta hana wannan wannan zalunci ne abinda shari'a ta ce ta yi a yi a tsare mutum malam ko iya faɗin wannan masallacin da harabar masallacin aka sa mutum aka rufe shi to an masa horo a ce ba ka iya fita a kulle harabar masallaci gaba ɗaya a kulle ko'ina a barka a haka kaga dai akwai sarari ko to ko iya wannan aka barka an tsare ka an azabtar da kai to ina kuma an je an matse mutum a wani ɗan lungu kuma an rufe shi babu wuta babu iska babu yadda zai a cike mutum ka samu ka zo ka samu ɗakin da idan mutum uku suka kwanta ciki za su matsu sai ka zo ka tara an zuba mutum goma ko sha biyar kuma a nan za su yi rayuwa wani zai shekara goma sha biyar wani zai shekara fiye da haka to a shari'a akwai wato kai mutum gidan kaso gidan yari amma wannan baya nufin a je a sashi a wani guri mai kunci saboda a kwanta ta masa an ce a tsare shi ma'ana a bashi a wannan gurin bashi da dama fita daga wannan guri ina fatan an gane ko fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawfahunna al-maut aw yaj'al Allah lahunna sabila ko kuma zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sanya musu sabilan wato zai ba su wani mafita to wannan hukunci da Allah ta'ala ya bayyana a wannan ayar a farko farkon musulunci ne amma daga ƙarshe Allah ta'ala ya shafe ma'ana an shafe hukuncin idan mace ta aikata zina ko matar aure ko budurwa a je a tsare ta tsawon iya rayuwarta an shafe wannan hukuncin ayar da kuma ta shafi wannan hukuncin ita ce ayar suratul nur da Allah ta'ala yake cewa az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima fi ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني da دمزناتي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة wato ku zane kowanne daga cikin cikinsu bulala ɗari idan ya zama na mai saurayi ne da budurwa ba ma'aurata ba ne su ba su taɓa aure ba saurayi da budurwa sai suka yi zina to Allah ta'ala ya ce ai musu bulala ɗari bayan bulala ɗari ɗin kuma sai a kore su daga garin shekara ɗaya a daina ganin su a garin gaba ɗaya sannan bayan shekara in suna son su dawo su dawo ina fatan an gane wannan shine sabil da Allah ta'ala yake au yaj'alallahu lahunna sabila lokacin da ayar az-zaniyatu waz fajlidu kulla wahidin minhuma ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito yana murna yana cewa khudhu anni khudhu anni kad ja'ala Allahu lahunna sabila ku zo ku ji daga gare ni ku zo ku ɗauka karatu daga gare ni ku zo ku ji ayar wahayin da aka yi min yau Allah ya sanya wa mata mafita daga hukuncin da aka ce in aka kama su sun yi zina a tsaye su iya daure rai da rai yau Allah ya ba su mafita sai ya karanto azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum ma ta jalda a wata riwayar sai yace Allah ta'ala ya ba su mafita da saurayi da budurwa idan suka yi zina a yi musu bulala ɗari kuma a kore su su bar garin tsawon shekara ɗaya idan kuma a sayibu bisayibi idan kuma zawarawa ne waɗanda suka taɓa yin aure to arrajin shine a jefe su har ina fatan an gani to wannan ayar sai ta zo ta shafe aya ta cikin suratul nisa'i ya da muka fassara ta sai yanzu mana kenan yanzu wannan ayar da take cikin suratul nisa'i wallati yatina alfahishata min nisa'ikum an goge hukuncin amma karatun na nan ina fatan an gane yanzu batun a kama mace ta yi zina ko budurwa ko mata aure a ɗaure ta ɗaure rai da rai an shafe wannan hukuncin Abin da za a yi mata idan budurwa ce a yi mata bulala ɗari kuma ta bar garin na tsawon shekara idan kuma matar aure ce to shine sai a jefe ta wannan shine hukuncin da ya tabbata don haka hukuncin a yi ɗauri an shafe hukuncin an bar karatu abinda zai tabbatar maka da cewa ana shafe hukunci a bar karatu ko a shafe karatu da hukunci ga baki ɗaya ko kuma a shafe karatu a bar hukunci Allah ta'ala ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha da abinda muka goge muka tafi na hukuncin wani aya aw nunsiha ko ma muka mantar da ayan gaba ɗaya babu shi na'ti bi khairin minha aw mithliha sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a cikin alqur'ani akwai wata sura da tsawanta da zafi zafin hukuncinta da bayanai masu kakkausan harshe wa kafirai akwai ta a cikin alkur'ani daidai take da suratul bara'a to amma yanzu duk an shafe surar babu karatunta babu kuma hukuncinta har sai sayyidina umar yake cewa ko abu musa al'ashari yake cewa ni abin da zan iya tunawa a cikin ayar shine lauka na libni adama wadiyani min malin laftaga wadin akara wala yamla ujaufa ibn adama illa turab da ɗan adam yana da wato kwari cike kwari guda biyu cike da dukiya to da zai ce a bashi na uku dan wannan bai ishe shi ba ba abin da zai wadaci dan adam ya ji ya gamsu sama da ƙasa ta kabari idan ta cika masa baki bayan an binne shi to kaga wannan sura ce dungurungun ɗinta an shafe karatun an shafe ne hukuncin to akwai kuma ayar da an shafe karatun amma akwai hukuncin babu karatun a qur'ani kaman ayar aje a jefe a jefe ainihin bazawari ko bazawara ash-shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjumuhuma albattata da bazawari da bazawara idan suka yi zina aje a jefe su to an shafe karatun amma hukuncin hukuncin yana nan na fata an gane kamar yadda wannan kuma akwai karatun amma hukuncin kade aka shafe Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk